manuniya. Mun daɗa ƙarfafa matsayar da muka ɗauka na cewa a wannan lokaci ya kamata a kafa hukumomin 'yan sanda na jihohi. Muna da yawan iyakoki na Najeriya kilomita dubu hudu. To kusan inda adda jami'ai na Kwastan da immigration da sauran jami'an tsaro bai wuce dubu ɗaya da ɗari 626 ba. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya da kuma ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya kenan ke tsatsefe tsantsar tsarin tsame Najeriya daga tsarin tsamin tsaron da ke neman hana ta numfashi. Kuma tuni ma aka ji masana harkokin shari'a daga tsangayar koyar da ilimin shari'a na jami'ar Jos a jihar Plateau na gaya wa duniya cewa juyin mulkin da ake gani a wasu kasashen Afirka fa 'yan siyasa ne da kansu suke jawo shi. Ka shiga gonan ba daɗi kake ji ba wanda yake kiwon ba daɗi yake ji shi talaka ba daɗi yake ji ba shi yasa za ga wurare kamar su Nijar sai ga an yi juyin mulki maimako a ce a kawo a dawo da demokradiya sai ga talaka suna ce hakan bai baci ba game da cara da caccakar cika bakin da kamfanin Orano ya yi wa jamhuriyar Nijar akan haƙar ma'adananta da fitar da su kuwa gwamnati da 'yan ƙasar ne ke gaya wa duniya cewa ai an riga an gama gasa ragonsa suna kallo a rinka barinsu da kashi. Ko ya ji mai martaba shugaban ƙasar mu abin da ce Iran ne namuna. za mu haƙo shi kuma za mu saida mu wanda muka so daidai ka'idodin da kasuwa ta duniya ta tsaya. Wanga Iranium namu ne kuma muna da yancin mu yanda muka ga dama da shi. Waɗannan faso mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin armashi. Mai yiwuwa kuma neman armashin arewacin Najeriya a bangaren tsaro ne yasa gwamnonin yankin tara taron tunkuɗe damuwoyin da suka damu ruwan da ake ganin yankin na ta faman numfarfashi. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya shi ya shaida wa duniya dalilan da suka sa arewacin Najeriya tabbatar yaushi. Taron ya samu halartar dukkan gwamnoni goma sha tara na arewacin Najeriya da kuma sarakuna a ƙarƙashin shugabancin mai alfarma a sarkin musulmi kuma muka samu matsaya kama haka na farko mun ƙara tsayuwa tsayin daka domin mu ƙarfafa shi shugaban ƙasa domin mu samu a yaƙi wannan yanayi da muke ciki musamman na rashin zaman lafiya a arewacin najeriya wannan zama haila ya yi la'akari da abubuwan da suka wakana a kwanakin nan a jihohin kogi da kebbi da kwara da niger da sokoto da jigawa da kano ganin yadda aka sassace yara a makaranti da kuma mutanen cikin gari haka waɗanda 'yan bindiga suka je suka ɗauke suka shigar da su cikin daji kuma mun jajanta mun yi la'akari da sadaukarwa daga jami'an tsaro wadda suka sadaukar da rayuwarsu akan nemo haɗin kai da kuma zaman lafiya a tarayyar Najeriya ko mun yi alkawarin ba su dukkan goyon baya da suke bukata mu samu zaman lafiya a tarayyar Najeriya. Kuma ha ila yau mun daɗa ƙarfafa matsayar da muka ɗauka na cewa a wannan lokaci ya kamata a kafa komin 'yan sanda na jihohi saboda a ba da dama kowace jiha da ƙarfafa tsaro a jihata. Sai dai kuma masu fashin baki akan harkokin tsaro a Najeriya irin su Dabta Sani Abdullahi Shinkafi na ganin dalilan tsanantar tsananin tsamun tsaro a Najeriya fa sun riga sun kasu ne kashi-kashi. Akwai matsaloli na rashin kyakkyawan shugabanci da kuma cihanci da rashawa da ta katutu a wannan ƙasa mu ta Najeriya da kuma rashin ingantattun kayan aiki na yaƙi da 'yan ta'addanci da rashi da umfani da fasaha ta zamani wurin yaƙi da wannan 'yan ta'adda idan ka dubi fatauci da shan miyagun kwayoyi da kuma iyakokinmu da asake bododinmu da asake. jiha ta kusan goma sha biyar wanda suka iyaka da ko jamhuriyar niger ko jamhuriyar kamaru ko jamhuriyar chadi ko jamhuriyar benin in muna da yawan iyakoki na najeriya kilomita dubu hudu to kusan inda adda jami'ai na custom da immigration da sauran jami'an tsaro bai wuce dubu ɗaya da ɗari shida da ishirin da shida ba amma kusan dubu uku da ɗari uku da wani abu sake suke akwai hanyoyi da dama wanda ake iya shigowa aka yi fitocin miyagun kwayoyi da makamai da bakin habire da ke shigowa wannan ƙasa ta ta najeriya akwai matsaloli na masu bada bayanan sirri akwai masu kawo masu makamai akwai miyagun rubabbin jami'an tsaro da alkalai da rubabbin ah, malaman tsibbo waɗanda ke ba sa'a da sauransu kuma babu kyakkyawan shugabanci a arewacin najeriya babu haɗin kai ga nuna ware addini ga nuna ware ƙabilanci ga cin hanci da rashawa so abu ne wanda ya katutu yana da matsaloli da dama da dama da dama wanda za ka isko ya abu dole ne ya kice yawa. game da karuwar juye-juyen mulkin da ake samu a nahiyar Afirka kuwa kwamar Sam Magaji na tsangayar koyar da ilimin shari'a a jami'ar Jos ta jihar Plateau ne ke gaya wa duniya cewa ai 'yan siyasa da kansu ne suke nuna wa sojojin kasashen su yadda za su rike musu makoshi tallaka ko ina ka same shi a sashen Afirka zaka ga ba daɗi suke ji ba shi yasa za ka ga ba da ɓata lokaci ba sai ka ji sojoji suna ganin wani lokutan fa kamar gara su domin wanda suke ce suna mulkin demokradiyya alkawarai ne da su ba sa komai sannan ma iya ita abin da shi talaka yake so shine ka bar shi ma ya shiga gonansa ya yi aiki ya samu abin da zai ci ya sha ya zauna da rayuwarsa amma kuma yanzu ma babu ka shiga gonan ba daɗi kake ji ba wanda yake kiwon ba daɗi yake ji so a takaice dai shi talaka ba daɗi yake ji ba shi yasa za ga wurare kamar su Nijar sai ga an yi juyin mulki maimako a ce a kawo a dawo da demokradiyya sai ga talakawa suna ce hakan bai ɓaci ba ina ganin idan gemun dan uwanka ya kama wuta sai ka shafa wa naka ruwa ina ga wannan jan kunne ne sosai ma irin shugabanni da muke da su idan ka ga ya ɓaci ku dawo gida ku duba me muka cewa talakawa da muke neman ƙuri'unsu sai su koma su yi shi talaka fa ba wani damuwa yake da shi ba da zaran ka masa abin da ka ce zaka masa zai koma ya yabe ka gaskiya mu ya kamata su dawo hanya mu duba abubuwan da muka yi da ba daidai ba mu gyaro ta kafin lokaci ya zo da za ce ana neman ƙuri'u domin talakawa ba daɗi daɗi za su ji ba kuma idan kuka danna ƙuri'un nan wani lokaci sai ka ga su sojojin masu shigo a jamhuriyar Nijar kuwa ministan shari'ar ƙasar Malam Ali Dauda ne ya ci gaba da jaddada wa duniya cewa ai babu wani mahaluki da ya isa ya hana ƙasar sai da makamashi ko ya ji mai martaba shugaban ƙasar mu abin da ya ce Iran ne namuna za mu haƙo shi kuma za mu saida mu wanda muka so daidai ka'idodin da kasuwa ta duniya ta tsaya. to amma bancin shi yanzu mu muna da decision na justice wanda suka ce ma orano wannan shi da waɗannan ta uranium da a ga hili su ɗauki matakin da za su hana shi aibanta mutane da ƙasar Nijar mai har yanzu sun iya amma suna iya zuwa su ce mana kayan da an namu ba mu da mu ɗauka daga nan mutane suna iya ganewa milkin mallaka da sun kai sun ka zaka shi cikin Nijar shine sun kai continue sai 23 troje 26 shi da aka kore su Nijar shi yasa suka ce ko iranium mu ba mu hidda kuma shi yasa abinda annan ba su ɗaukar mataki duk inda suka yi da suka haƙo iranium ƙasar duniya za su ɗauka mataki in sun ƙare haƙa shi ko kuma dattin da sun ka hiddo nashi su ɗauki matakin da bai aibanta mutane amma mu sun bar mu shi nan shi kashe mu tunda mu dabbobi ne da mu da dabba kuɗai muke kusan faransi da duk abubuwan da ta mulka kaje abin da muke son mu haɗa mu sai da mu 'yan Nijar su san da barema muna ga ɗaukan mataki na kare 'yan mu da ƙasanmu. Tuni ma dai aka ji masana kan harkokin makamashi a jamhuriyar ta Nijar irin su injiniya Rabi'u Malam Isa ma na cewa ai wajibi ne Nijar ɗin ta dinga haƙa da sai da ma'adananta ko talakan ƙasar shi ma ya samu ya ɗanyi armashi. Kenan abin da Somayir ta kamfanin Somayir ya hido namu ne na 'yan ƙasa. kenan gwamnatin Nijar yana da 'yancin ya sai da shi ga wanda ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama ba sai tare ba ya tambayi shawarar horanshi ko wani uzini daga ƙasar horanshi wanga iranium namu ne ƙasar Nijar ta tabbatar da ikonta a kan ma'adinai da Allah ya bata tunda namu ne ba na wani bane. ne iya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun yi jinjina ga dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Zainab Babajin jihar Plateau da Sulemu Minu Barman jamhuriyar Nijar sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan huce hucewa masu sauraron mu haushi ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.